arewacin Najeriya da wuya a samu jiha ɗaya da 'yan bindiga ba su shiga suka gallaza wa jama'a ba duk da kokarin da mahukunta ke cewa suna yi na dakile ayyukan na 'yan bindigar. Jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar ta sha fama da matsalar ta ayyukan 'yan ta'adda a gabasci da kuma arewacin jihar kuma yanzu kudancin jihar ne ke sake fuskantar matsalolin bayan da aka samu saukin su a baya. A daren Lahadin wannan mako masu garkuwa da mutane sun kai hari gidan wani ɗan kasuwa ɗan ƙabilar Ibo mai suna Tony Omedezuwa da ke zaune garin Tambol mahaifar gwamnan Sokoto suka yi awon gaba da shi. Daraktan sadarwa na mabiya ɗariƙar Katolika a Sokoto, Rabaran Father Christopher Omotosho shi ne ya tabbatar da sace mutumin wanda ya ce wakili ne na majami'arsa. Na kuma kirasa ta waya domin jin ƙarin bayani akan lamarin. Sun kai hari gidansa ne suka fasa ɗakin da yake ciki, suka shiga suka ɗauki mutumin. sun yi ta harbe-harbe a sassa daban-daban kama ga tagogi makewayi da dai sauransu sun tafi da mutumin amma dai ba su taba iyalansa ba matarsa da yara suna na lafiya kalau jami'an 'yan sanda sun je gidan bayan gari ya waye sun maga kwalfunan albarusai na halbe-halben da barayin suka yi yanzu dai muna dakon mu kira daga barayin da suka sace mutumin yankin kiɗima da ke makwabtaka da garin tambuwal da kuma jihohin zamfara da kebbi ya sake fuskantar matsalar ta rashin tsaro domin a cikin mako ɗaya mahara sun afkawa garuruwa da dama a yankin kamar yadda shugaban jam'iyyar pdp mai mulkin jihar sokoto na karamar hukumar ya tabbatar suna na sa'idu garba keɓe barayi da su da yankin wajen ɗaki takwas suka biyo nan suka je wata mazaɓa da muke kira sangiwa to a takaice dai an samu asarar rayuka guda biyu wanda yake bayan sun kare nan suka wuto suka zo rahin gora wani ƙauye nan kamin a kai kuci a nan ma sun taho sun an shana mutane sun kora su duka gaba ɗaya da akwai na hillani akwai na hausa to bayan kwana biyu suka sake dawowa inda suka fito suka zo hannun zubu suka cimma wani rugga hillani suka anshi shanayen wasu mutane wasu hillani da kuma wasu hausa waɗanda suka je kiwo a daren lahadin wannan makon ma barayin sun dawo a garin na zugu duk da yake ba su taba kowa ba amma sun wuce da wani basarake wani karamin hakimi na cikin garin wanda aka ce ma ajiya yanzu haka yana can hannunsu sannan sun ɗebe abinci sun ɗebe fetur ga jarkoki da suka samu shagunan wasu masu sayar da mai na black market. Na kira kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Sokoto DSP Sanusi Abubakar akan waɗannan hare-haren na tambol da keɓe amma bai ɗauki dukan kiran da na yi masa ba. masana lamuran tsaro dai sun jima suna bayar da shawarwari akan yadda ya kamata a tunkari matsalolin rashin tsaro da suka dabaibaice najeriya sai dai su kuwa mahukunta suna cewa suna ɗaukar matakai waɗanda kawo yanzu sun kasa shawo kan waɗannan matsalolin muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya